يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك ألا تشكيك ونسا يومنا رانا رشا بقوي ga watan eh, rabi'u thani shekara ta 437 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 27 ga watan 1 shekara ta 2016 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadus salihin min kalami sayyidil mursalin na imamun nawawi Allah ya ji kansa da rahma muna nan a babi na bakwai babin fil yaqini wat tawakkul kuma muna hadisi na farko a ƙarƙashin babin a jerin kuma hadisan da muka karanto daga farkon littafi hadisi na saba'in da wasu kuma nasu za su ga eh, hadisi na saba'in biyar hadisin sahabin annabi abdullahi dan abbas allah yarda da shi an ibn abbas radiyallahu an an karɓo daga sahabin annabi abdullahi ɗan abbas allah ya yarda da shi ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce uridat alayya al'umma an nuna min al'umman da suka gabace ni tare da annabawansu fara'aitun nabiyya wa ma'ahun ruhait sai na ga wani annabin tare da ‘yan tsirarin jama'a’ والنبي ومعه الرجل wani annabin kuma tare da shi akwai mutum guda da ya amsa masa kira warra julani ko kuma mutum biyu ko wani da mutum biyu wannabiya laisa ma'ahu ahad wani annabin ma ba kowa tare da shi yadda ya je haka ya dawo id rufe Ali sawadun azim ana cikin haka sai aka dago min da wani dandazon mutane masu yawa fa zanantu annahum ummati sai na zaci su ne al'ummata fa qila li aka ce ni hada Musa wa ƙaun. wannan annabi Musa ne da shi da jama'arsa walakin unzur ila al-ufuq sai dai duba gefe guda fa nadartu fa idha sawadun azim sai na duba sai ga wani wato dandazon mai dimbin yawa fa qila Ilal al-ufuq al-akhar sai ka sin nisa ke duba ɗaya bangaren bangare na biyu ke fa idza sawadun azim nan ma sai na ga wani dandazan na jama'a masu dimbin yawa fa qila li sai aka ce da ni hadhihi ummatuk to wannan ita ce al'umak wa ma'ahum sab'una alfan tare da su akwai mutum dubu saba'in yadkhuluna aljannata waɗanda za su shiga aljanna bigairi hisab ba tare da bincikar abin da suka yi ba wala azab ba tare da an yi musu azaba ba sun manaha ba sannan manzo ya yunkura fa dakhala manzilahu ya shiga gidansa fa khaba an-nasu fi ulaika alladhina yadkhuluna al-janna sai mutane suka kutsa wajen tattaunawa da zantawa game da waɗancan bayin Allah da za su shiga aljanna bila hisabin wala azab ba tare da an musu hisabi bincike kan ayyukan da suka yi ba ba tare da an musu wata azaba ba faƙala ba sai wasu daga cikin sahabbai suka ce fala'allahum alladhina sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mai yiwuwa su ne waɗanda suka abokanta annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi suka rayu tare da shi suna masu imani da shi da kuma taimaka masa wa qala ba'dhum wasu kuma daga cikin sahabbai suka ce فلعلهم الذين ولدوا في islam mai yiwuwa su ne waɗanda aka haifa a cikin musulunci falam yushriku billahi shay'a ba su taɓa yin tarayya da Allah da wani abu cikin bauta ba wa zakaru ashiya suka dai faɗo abubuwa da dama banda waɗannan da muka ji fa kharaja alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam suna cikin haka sai manzon Allah tsira da aminci Allah subbata gare shi ya fito gare su faƙala sai manzo ya ce mallazi ta na fihi wani abu kuke tattaunawa game da shi fa akhbaruhu sai suka bashi labarin abin da suke tattaunawa kai. faƙala sai manzo ya ce da su humul ladhina la yarqun su ne waɗanda ba sa tofi wala yastarqun ba sa neman a yi musu tofi wala yatatayyarun ba sa yin canfi-canfi. wa ala rabbihim yatawakkalun kuma da ubangijinsu kadai suke dogara faqama ukasha faqama ukasha ibn muhsin sai sahabin annabi ukasha dan muhsin ya miƙe Faƙala sai yace, ce ud'u Allah an yaj'alani minhum ya manzan Allah roƙon Allah ya sa ni daga cikin mutane dubu saba'in ɗinnan da za su shiga aljanna ba tare da an binciki su ba tare da an musu azaba ba faƙala anta minhum sai manzo ya ce kai kana cikinsu tun maƙama rajulun akhara sannan sai wani mutumin da ban shi ma ya miƙe faƙala du'ullaha an ya ni minhu ya ce manzon Allah ne ma roƙi Allah ya sa ni daga cikinsu faƙala sai manzo ya ce ka biha ukasha wannan dama ta roƙon in yi addu'ar mutum ya zama daga cikin waɗannan ukasha ya riga ka muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi to a satin da ya gabata mun dan taba sharhin rabi na wannan hadisi yanzu kuma za mu dora da ƙarashin rabu. mun ji manzo sallallahu alaihi wa sallama, ya ce cikin al'ummarsa akwai mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da an bincike ayyukansu ba ba tare da an musu azaba ba to a dangane da waɗannan bayin Allah akwai ruwaya ta lafazi daga cikin lafazan Imam al-Bukhari Allah ya ji kansu da rahama da ta zo da cewa tudai wujuhuhum ida'at al-qamari laylatal badr su waɗannan bayan Allah dubu saba'in cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam za su ga aljanna ba tare da an binciki ayyukansu ko an musu azaba ba daga cikin sufofinsu za su zo fuskokinsu na haske kwatankwacin hasken wata a ranar da ya cika haskensa haka hasken fuskokinsu yake ma'ana ruwaya da muka karanto bata zo da bayanin wannan sifa ta su ba amma wannan lafazi na cikin ruwayin bukhari ta ambata mana cewa daga cikin su fuskar na haske kamar hasken wata a ranar da ya cika haske sannan akwai ruwa da take cewa mutamasikina za su zo suna masu rukunkumar juna sun junan junansu akhirina ba'dhum bi ba'd akhidun ba'dhum bi ba'd sashin su na rike da sashi ayama za su tafi shiga gidan aljanna a dunkulan su yadda suke dubu saba'in haka za su tunkari gidan aljanna domin shiga kagarwa da makaranta ba ta faɗa mana haka to kada wata ranka ji wani yana faɗa cewar haka ka ce na ya samu wannan akwai lafazin da ya zo da haka manzo yake cewa hatta ya awwaluhum wa akhiruhum aljanna a haka suna rike da junan sashi na rike da sashi za su nufi aljanna wanda ya gabata daga cikinsu ya shiga na farkonsu har na ƙarshe ya zama sun gama shiga cikin gidan aljanna a haka za su shige ta akwai kuma ruwaya da ta zo da lafazin cewar ya ahlul jannatal aljanna idan aka yi haka ‘yan aljanna za su shiga aljanna wa ahalun narin nar ‘yan wuta su shiga wuta thumma ya ƙulu bai nahu sannan sai mai tsakanin su ya yekuwa cikin mala'iku ya ahalan nar ya ce ku ‘yan wuta la mauta ku sani ba mutuwa ba irin rayuwar duniya ba ce kun baro rayuwar da ake mutuwa ta ƙari da mutuwa wannan da kuka shige ta ba mutuwa wa ya ahal janna yace kuma yan aljanna la mauta ba ku ba sake mutuwa khuludun dawama ce dindindin to wannan lafazin kaga da fato mana da yadda abubuwan suke saboda haka bayan yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta to kuma za a shelanta musu batun mutuwa ta kare a duniya ake rayuwa a mutu amma a lahira ko wuta ko aljanna duk wanda ya shiga zama ne na dindindin Allah ka samu aljannarka aka ce sun na nahaba fa dakala manzila sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya yunkura ya shiga gida shigarsa gida ta sa khaban nasu fi ula'ika allazina yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala wala azab da shigarsa gida sai kuma sahabbai khaban nasu sai sahabbai suka kusa asalin khawd shine kusawa to amma abin da ake nufi fa khadan nasu ma'ana sai mutane suka shiga tattauna suka shiga yin magana wannan ya faɗa wannan ya faɗa shine fa khadan nasu fi ulaika alladhina yadkhuluna aljannata game da waɗancan bayin Allah da zasu shiga aljanna bi ghairi hisabin wala azab ba tare da an bincike ayyukansu ba ba tare da kuma an yi musu wata azaba ba abin nufi da tattaunawar da sahabbai suka yi kowannen su kokari yake ko zai dace da gano suwaye dubu saba'in ɗinin za su shiga aljanna da wannan matsayi ba bincike ba azaba tunda manzo da ya gama ba su labarin abinda aka bujiro masa ya gani shiga gida bai ce masu na da na bane ko masu aiki kaza da aiki kaza bane to su kuma suna ga to wannan gara basar to ko da mu a ciki ko ba mu a ciki ko mu ne ko wasu ne sai aka fara tattauna wannan sai yake cewa ni ina ganin waɗanda za su dace da wannan matsayi su ne waɗanda suka abokanci zama da annabi sallallahu alaihi wasallam suna masu imani da shi suka kuma agaje shi da taimaka masa akan isar da saƙon Allah wannan shine faɗar wasu daga cikin sabbai ko wani daga cikin su wani kuma yake cewa yau in kun faɗi haka su irin waɗannan mu da muka zauna da shi kafin a zauna da shi ka tobar da aka yi baya fa an yi shirkace shirkace an yi wato zinace zinace an yi kwace an shagiya an yi caca an yi kaza ai ina ga kawai waɗanda za su dace da wannan ba zai wuce ƙarshen ta irin ‘ya'yanmu da muka haifa a musulunci ba Sune suka taso ba su tarayya da Allah ba sun buɗi ido da musulunci shi suka sani shi suka yi muna ga masu wannan matsayin sai dai ko irinsu wani shi kuma irin tasa tattaunawar ke fahimtar da ya kawo ke so da haka sun wato ainihin shiga wannan tattaunawa kowane yana faɗar albarkacin bakinsa bisa kyakkyawan zaton da yiwuwar abin da shi yake ganin shi ne ya zama shi ɗin ne wato ida ce a maganar da ya faɗa to bayan wannan akwai wato ainihin bayanai na malamai da suke cewa wannan tattaunawa da ta faru tsakanin sahabbai na wani ya ce ina ga waɗanda suka suka abokanci annabi ne za su samu wannan matsayi ko wani ya ce a waɗanda aka haifa a musulunci ne za su samu wannan matsayi malamai su suka ce to wannan ike sanar da mu cewa ya halatta a yi ishtihadi ƙoƙarin gano daidai ƙoƙarin sanin gaskiya da za a yi aiki da ita akan mas'alar da ba a sami gundarin bayani daga Allah ko manzo kai tsaye ba an fahimta domin sahabban da suke tunanin ko suwane ne ko suwane ne shi manzo ai bai gaya musu ko suwaye ba amma dai ya ba su labarin to su kuma wannan tattauna da suke shine malamai suke cewa to akwai halaccin a musulunci in aka zo wata mas'ala da ba nasi ba yankakken bayani daga Allah ko manzo daga fahimtar da Allah ya baka ta addini zaka iya lalubawa karka neman abin da yake daidai da zaka tafi kai wani shi yake cewa ijtihadi ƙoƙarin gano daidai da tafiya akan ta to wannan ya halatta a yi haka abin da ba nasi amma eh, da zarar aka ce ga gundarin bayani daga Allah ko manzo to magana kai ijtihadi ta kare sai dai bi to ana haka sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito gare su ko da ya fito faƙala mallabe ta hudu na fihi sai ce me kuke tattaunawa game da shi to shine malamai suke cewa malami zai iya zuwa ya samu ɗalibansa suna tattauna wata matsala ta ilimi ko ta bincike ko ta ijtihadi ya so ya san me suke cewa don ya san waye ya dace waye ya kuskure ko in duk ba su kuskure ba ce ga daidai an fahimta ku to shine abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya musu to malam eh, wato anin a gabar da manzo yake cewa kai me kuke tattauna suka ga masa fa akhbaru sai suka bashi labari humul ladina la yarqu fa qala humul ladina la yarqu sai yace sune waɗanda ba sa tofi wala yastarqun ba sa neman a musu tofi wala yatatayyarun ba sa yin canfi wa ala mai tawakkalun, kuma da ubangijinsu kadai suke dogara malam muhammad bin Nasiru al-albani Allah ya ji kansa da rahama kafinsa shekul islam ibn taimiyya Allah ya ji kansa da rahama kowannensu sai suke bayani game da wannan gaba malam Nasiru al-albani yake cewa haƙiƙa imam al-bukhari da ya rawaici wannan hadisi a lafazin ruwayarsa babu faɗin cewar la yarqun faqala la yarqun ko faqala hum alladhina la yarqun to wannan kalma ta la ƙun, idan ka karaɗe cikin sahih bukhari ba za ka same ta a cikin ruwayarsa ba babu ita yake cewa a madadin wannan kalma ta falayar un idan ka bi bukhari sai da tarar da layak taun ba sa neman a yi musu lalas ba sa neman a yi musu sakiya in ciwo ya ciwo a sa karfe a wuta a ɗoɗana wa ciwon ko a birma masa don wato gubar da take gallaza wa mutum azaba da jin ba daɗi ta ƙone ta tafi to ba sa wannan su waɗanda suka cancanci shiga aljanna nan ba tare da an bincike ayyukansu ba tare da an musu azaba ba ba sa neman yin haka to wannan shine lafazin Imam al-Bukhari la ba sa neman a yi musu sakiya ba sa neman a yi musu lalas saboda wani ciwo to shine malam Muhammad bin Nasir din Albani Allah ya ji kansa rahama yake cewa wannan shine abin da aka kiyayo daga gagga dakka jigajigan mahaddata hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ababan a dogara da su wannan shine abin da aka samu da gare su ko dai la yattawun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun amma kalmar la yarqun wa la yastarqun to iya kalmar la yarqun malamai suka ce wannan a ruwayar imam muslim ce ita kuma wannan ruwayar suka ce da sanadin jerin mazajen hadisin da matanin an samu abin da malaman hadisi suke cewa shuzus bare na hadisi ya zaman toga abin da dakka ko mafiya yawa ko mafiya ƙwarin rike abu suka tafi a kai wani kuma koda yana da ƙwari da inganci ya saba musu yiwuwar kuskure ta ɓangarensa shi ya fi sauƙi akan samun kuskure akan waɗanda suka rinjaye shi yawa da ƙarfin riƙe abu an fahimta ko to irin wannan ce ta faru da abin da ya shafi ruwar imam muslim shi yasa malamai suke cewa kalmar la yarqun fa qala humul la yarqun ba shine abin da yake tabbata tabbas ba ba shine abin da yake mafi inganci ba tabbatacce ba ha wannan kuskure aka samu ta bangaren masu ruwa abin da ke akwai humul ladina la yaktawun wa yastarqun su ne wanda ba sa neman a yi musu sakiya kuma ba sa neman a yi musu tofi a yi musu tawaida ba sa neman haka sannan bayan haka malamai suka ce abin da ake nufi da ba sa neman a yi musu tofi ruƙuya da aka sani idan mutum bai da lafiya ko ta dalilin shafar aljanu ko ta dalilin wata cuta daga cikin cututtuka da ka iya samun bawa da wasu na fahimta kamar an ce rukuya wani aljanu ne suka shafe shi ba sai aljani ba ana yin wato ainihin rukuya ko da ba aljani ne ya shafe ka kamar yadda ya faru a lokacin sahabbai sanda suka yi wata tafiya suka nemi su yi zango a wani gari jama'a garin suka ƙi su bayan sun matsa sun yi gaba kaɗan sai kunama ta harbi sarkin garin shugaban wannan area wannan sashi sai aka ce maza a je a tambayo bakin can da suka zo suka nemi masauki ba su samu ba mu inda mai maganin harbin kunama ya zo ya kawo wannan shugaban nama agaji sahabbai suka dawo ka ce ai muku muke da magani kamar yankan wuka da ake ci ji ba saboda haka aka karanta masa fatiha aka tofa ya tashi kamar kunama ba taɓa harbinsa to kuma dama sun yi da su da ƙa'ida da sharadi ce to fa za a ba mu garki na dabbobi kimanin talatin ko arba'in suka ci mai sauƙi ne mu dai shugaban mai samu lafiya suka yi kuma aka basu. to bayan sun karɓa suka ce to ai kuma ma ci wannan dabbobi ko ma saki jiki wato musa su a gaban mai abin da zamu da su ba ba a tambaye manzon Allah ba za a iya karɓar wani abu din ko ba za a yi ba suka ga manzon manzon Allah ka ji abin da ya faru ya ce a ah, inda saura a bani kaso na ne kenan ya halatta su da ba sai lallai shafar aljanu ba a'a wani abu ma zai iya samun ka na cuta da ba wannan ba a yi maka rukuya kuma ka warke a karanta a tofa ma ko a karanta a tofa a ruwa ka sha ko a karanta a shafa a gurin wani lokaci ma karantawa kadai tana isarwa saboda haka cewar ba sa neman a yi musu tofi ko rukuya abinda ya sa saboda suna jin cewar in har za su cewa na zo kai min kaza to sun yi wani abu na nuna wato roƙo da neman dogaro da wani akan abin da ike damunsu to da ka shi ba za su ce zo kai min tofi ba ba su ne ba sa yi ba ruwa take cewa layar kun ba sa tofi mun ci cewa shadda ce ba tofi ne ba sai ba su akan kansu in wani abu ya same su karanta su tofa domin ai shugaban masu tawakkali annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana karanta qul huwallahu falaki da nasu ya tofa ya shafe duk inda hannunsa zai kai an fahimta ko sai malamai suka ce to ba wannan aka hana ba in ku an ce ba a wannan to ai shugaban masu tawakkalin yan gaba gaban masu shiga aljanna ba tare da an bincike ayyukansu ba yana yin wannan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da ba la yastarqun ba shine abin da ke ba a la yastarqun ba sa cewa da wani zo kai min ruqya an fahimta neman wani ya maka ka nuna dogaran ka, da dan kama kafa da jingina da shi sabanin kai abin ya faru da kai ka san ana yi ka iya ka roki Allah nan take kai ne kake kai bukata wurin Allah wanda yake tabbatar da dogaranka da shi an fahimta ko shir baka da bukatar wani ya ratso tsakanin ka da shi shi kai tsaye kake so i maka dauki i baka maganin matsalarka to wannan ina tabbatar da cikakken dogaro saboda haka yayin da ka zamanto baka neman wani ya maka to kana kaucewa kanka shiga kaskancin neman wani ba Allah ba shigo yi maka ɗauki ko ba ka wani agaji cikin al'amuranka a kana so ka zo mai cikakken dogaro da Allah subhanahu wata'ala shi yasa suke haka aka ce wala ya taɓayyarun ba sa canfi asalin kalma ya taɓayyarun daga aɓayir na tsuntsu a lokacin jahiliya larabawa suna da wata ta'ada ta canfi idan ka so tafiya ko ka so aiwatar da wani abu sai ka taho inda wato in kaddara da sassafe kake so kai tafiya za ka tattara tsuntsaye galibi sun kwana a bishiya sun taru inda gari ya waya kuma za a fita nema to sukan zo sai ka zo ka wato ainihin bazama wannan tsuntsaye in kai cir za su tashi to sai a riya cewa in sun yi dama to tafiya akwai albarka ka yi tafiyarka in ka ga sun watsa sun yi hagu to ko dai ka fasa ko kuma za ka gaba da gamanka in ka yi tafiyar akwai matsala an fahimta to canfi ne wannan sun saba suna irin wannan ko wani salo daga cikin salo salon da suke yi da canfi to sai zamanto da suke amfani da tsuntsu sai aka ce wala ya tatsayyaru su ka ko zama da tsuntsu ko ya zama da wani tsuntsu duk tafiya iri ɗaya ce kamar yadda wasu yanzu a yanayin harkar ta kasuwanci ina buɗe shago makaho na zuwa yace akwai ashana to rufe ya zai wai ya fara da mara ido tafiyar ba za ta yi kyau ba an fahimta canfi ne ko da zarar wannan nakasashe ya zo sai ce to yau kasuwa gwanda ma kawai tafi gida to canfi su irin wannan ba sa yi so da sun san dogaro da wani Allah ne riya wani abu ba Allah ba zai tokare ka daga abin da Allah yake hukunta ba sa wannan shi yasa suka cancanci su shiga aljanna ba tare da an bincike ayyukansu ba saboda nagarta ayyukan da kyau da cikar dogaransu da Allah sannan ko ba tare da an musu azaba saboda ba masu yin abin da za a musu azaba ba wasu kuma za ga su ba da wannan suke ba ana yi da laraba kayi shirin za ka wani amsa ce kakka ran laraba ban da ranar laraba ko kuma wasu ce sai kayi ranar laraban ne ma za ka yi nasara saboda ana cewa laraba ta bawa ranar samu har ma ta kiya ke mata ita ce ranar samu ci a inda za ka fara fara ran laraba to ba laraba ce take kasa ba a hannunta sa aiki bai ta ma bai wace daga cikin bayin Allah saboda ka wannan canfi wasu kuma su canfa watan safar wasu canfa wani watan daga cikin watanni gashi nan dai saboda su waɗanda suka cancanci shiga aljanna nan ba hisabi ba kuma wato anin azaba daga cikin safar su ba sa yin canfi in an yi canfi ba zai hana su yi abin da suke so su yi ba sun san shirme ne kuma su akan kansu ba za su yi ba kai ba za ka gaya musu canfi su yadda da shi su ba ko ya hana su yin wani abu kuma su ba za su yi ba ba kuma sayin canfi to da ka wannan yasa wato anin Allah subhanahu wata'ala ya musu sakayya da kasancewar za su shiga aljanna ba ta da an ayyukan su ba ko an musu azaba saboda cikakken dogaran su ga Allah subhanahu wata'ala sannan bayan haka malamai suke bayanin bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗannan sufofi nasu la yaktawun wala yastarqun wala yatatayyarun sai aka ce wa ala rabbihim yatawakkalu ta ubangijin su kaɗai suke doka. to galibi zaka tar waɗanda suke lalas ai suna yi ne don su samu waraka ciwo ko masu neman a yi musu tofi ai suna yi don su samu warakar ciwo masu yin canfi ai suna yi don su dace da sa'a ko ko kasa faɗa wa matsala to sai malamai suka ce du magana ce nan ta ruko da asbab sanadi dalilin samun mafita ko amfani ko waraka sai suka ci to ba wannan musulunci ya hana gaba ɗaya ba na ka yi wani abu a matsayin sababi da za ka iya amfanuwa ko ka ƙaru ko ka ingije wa kanka matsala a akwai sababan da aka haramta ko aka hana amfani da su ko ake kyamar kai amfani da su ba don ba su halatta ba wanda suka haramta ba su halatta ba saboda suna warwara ga imani akwai shi yin canfi an fahimta inda ka canfa wani tsuntsu kake jin alan sa'a take ko rashin sa'a ai ka sauka daga maganar dogaro da Allah ka koma kuma magana tsuntsu ne yake saita ka ko rashin saita ka amma abin da ya shafi ga ciwo a ɗaɗana wa ciwo abin da ya fi shi zafi da raɗaɗi na wuta a murƙushe shi a ƙone shi sanadi ne sababi ne na a samu waraka kuma ana samu kamar yadda yakan iya zuwa da matsala an fahimta ku sai malamai suka ce to wannan matsalar da ka iya zuwa da ita da kuma abin da ka iya ɗarsuwa a ran mutum ya ji cewar ai wannan lalas ɗin da ne ai ba ƙaramin sa'a na ci ai da yanzu na fama da ciwon nan an fahimta ko so da haka tunaninka zai tafi gajin cewar laras din nan kawai shi ne ina nema ya kone maka cewar allah ne ya kawo lokacin yankewar ciwon sanadi na las ɗinka an fahimta ko to shi ne yasa ake kyamarsa yasa mazo yake cewa da dama waraka su tana cikin abubuwa uku ko dai zuma da za a sha ko ƙaho da za a yi ko kuma lalas da za a yi amma ina kyamar lalas haka manzo ya ce sai malamai suka ce to tunda manzo ya ce ina kyamarsa so da a cikin sababai da ake iya amfani da su a maganta ciwo ina daga cikin abin kyama wanda kuma suka bar shi kwata-kwata ba su yi shi ba sakayya su suna cikin masu shiga aljanna babin cika ayyukansu babu yi musu azaba an fahimta ku amma in kai riko da sababi kamar misali wanda yake cewa zo kai min ruƙuya ina cikin wani yanayi karanta min qur'ani ko na samu waraka ai alqur'ani sababi ne na waraka ko dama Allah ya ce shi waraka ne wani nazilu min alqur'ani ma huwa shifa'u an gane ko muna saukar da abin da yake waraka ne cikin alqur'ani to saboda haka kaga shi sababi ne shar'antacce to amma me shigowar wani naka neme ya maka za ka rikadin cewa ne ai ba karamin taimaka min ya wane ba dan shi ba kaza to wannan abin da zai ratso ciki shi ne yasa aka ce wanda ibar haka ya zama sai dai in shi zai wa kansa ya yi in har ba shi zai wa kansa ba ya jira allan da ya saka ciwon zai ɗauki. to sakayyarsa za a san shi a cikin aldanna? cikin cikin ayyukansa babu yi masa azab amma in sababi bai ci karo da ana kyamar yinsa ba ba kuma haramtacce ba ne kai amfani da shi kai magani wani yana cikin babin halal ya halatta ka wani sababi shar'antacce ka maganta matsalar take damunka babu laifi amma kada ya zamanto wani ya ratso ciki ce sai ka nemi wani ya maka cikar dogaranka da Allah ka yi abin a matsayin sababi ka jira ikon Allah ka dogara da ikon Allah kuma ka ji a ranka cewar ba wannan abin ba ne zai warkar da kai daga Allah da take to wannan shine cikakken dogaro shine yake sa a samu wannan matsayi da muka ci amma wanda ya zo ya je karɓo panadol ɗinsa isha in nemo wato ainihin aspirin dinsa ya sha ina mu wato ainihin vitamin c ɗinsa isha za a ce ya riko da sababi daga cikin sababan neman waraka an fahimta ko to wannan ba zai sa ka ce bai da tawakkali ba a yana da tawakkali kuma yayi wani abu da shari'a ta zo da shi babu wata cuta face Allah ya saukar mata da magani kamar da ya tabbata a hadisi so da ka to yayi amfani da wannan a amma wanda ya zamanto a neman amfani da sababinsa baya shigo da maganar neman wani ya ma agajin wannan sababin to shine yake da cikakken dogaro wanda kuma sai ya hada da neman wani ya shigo to an samu rauni ta bangaren cikakken dogaro a tare da shi sannan bayan haka da manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu waɗannan sufofi na waɗanda za su shiga aljanna ba tare da an ayyukan ayyukansu ba tare da an musu azaba ba farab da garaje nan take sai sahabin annabi ukasha bin mihsan ana cewa ukasha ana cewa ukasha amma a ce ukasha shi ya fi shi fi zama mashhuri ya fi zama mafi fasaha amma an kace ukasha din ma yayi cikin sahabbai sai nan take sai yake cewa ya manzan Allah roƙon min Allah ya sanya ni ɗaya daga cikinsu faƙala an tamin sai manzo ya ce kai kana cikinsu to shi ne a wannan gabas sai malamai suka ce da manzo yake cewa an hun? labari ike bayarwa na tabbacin ukasha ina cikin mutum dubu saba'in ɗin za su ga aljanna babin bincike babu azaba ko ko da ya ce da shi min addu'a addu'a ce ya faɗe ta sassan ba da labari da ba dai ana fahimtar ta wasu malamai sai suka ce da yiwuwar cewar da annabi ya anta min kai kana cikinsu abin nufi in Allah ya yadda kai kana cikinsu addu'a da kace maka nayi maka an fahimta wasu malamai suka ce haka ake nufi wasu suka ce da yiwuwar irin salon da Allah yake yi na kimsawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani abu na sako ya isar wa al'ummarsa shine yayi aiki a nan take da kasha ine ma annabi roƙan masa Allah sai zaman to roƙar da iya roƙa masa Allah ya zama yana ciki ya dace da yana cikin aka gaya masa ai ma kana ciki an fahimta ko so da haka to koma dai wanne ne ya faru a ciki manzo da ya gaya masa ina cikin masu rabauta ko dai addu'ar ce manzo yi masa addu'ar manzo ba ta faduwa a bar amsawa ce a'a labari ike barwa ai tuni ma dama yana ciki kawai dai ya roƙa ne daban za a san cewar ina ciki to dai ya tabbata yana ciki to a da wannan gaba sai malamai suka ce a ashe waɗanda aka yi wa albishir da aljanna ba fa goma nan bane kawai suna da yawa ukasha ma ina daga ciki shi bayan mana daga ciki ina cikin masu shiga ba sai an bincika ayyukansu ba ba magana azab an fahimta ko yawwa to saboda haka ta haka ta haka bibiyar hadisan da dalilai na shari'a zai baka ka san adadi barkatai masu dimbin yawa waɗanda aka yi albishir da aljanna su suna rayu irin na Aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallam da aka zo da kyallan gidan aljanna dauke da hotonta aka nuna manzo aka ce ka gama takka duniya da lahira manzo a lahira yana ina ina aljanna kuma ce ita matarsa ce a can ashe ya aljanna ce an fahimta ku? to haka da kuma kamar wato baiwar Allah da take sharar masallaci din da sabai suke bayanin ciro waye yake so nuna masa ya aljanna to manzo Allah ya gaya mana wannan baiwa Allah ya aljanna ce kaza kaza haka to irin waɗannan akwai su da dama da wato ani aka yi musu albishir da aljanna ba ta salon waɗancan da suka zo a hadisi ɗaya annabi da kajero su ba annabiyu fil janna wa abubakar fil janna wa umaru fil janna wa usman fil janna wa aliyu fil janna da ya jero su haka to waɗancan da suka shahara a jere a hadisi guda su ne suka shara al-asharatul mubashshiruna bil jannati amma ba ana nufin iya su kenan ba ha da wasu ma daga ciki akwai hukasha kasan hadisi sannan sai wani mutum shi ma ya miƙe daban ice ya manzan Allah ne ma roƙon min Allah ya sa ni daga cikinsu kamar yadda ukasha ya ce ka roƙon masa Allah ya sa shi daga cikinsu ka ce ina ma cikinsu to ni ma haka faƙala sabaqaka biha ukasha sai manzan Allah ya ce ukasha ya riga ka wannan dama ko wannan tambaya ko wannan roƙo ko wannan falala da matsayi to shine sai malamai suka ce me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ukasha ya riga shi sai suka ce i ɗayan abubuwa ne kamar haka da yiwuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa haka saboda yana cikin munafukai maimakon ya fito ya ce masa baka cikinsu ya ce masa ukasha ya rigan ka damar iroka ina cikinsu a gaya masa ina ciki saboda haka sai bai biyo masa taslan ya ce baka ciki ba i gaba da gaba da shi da gaya masa abin da ba zai mata ba wasu suka ce da yiwuwar haka ce ta samun zai faɗa wasu kuma suka ce a'a da yiwuwar manzo ya ji tsoron buɗe wannan ƙofan ne ana tafi ana tafi kuma har waɗanda suke ba za su cancanta ba su shigo ciki an fahimta in dai har ka amsawa ne roƙon man Allah isa daga ciki kace kana daga ciki wani ma yazo yace roƙon man Allah isa daga ciki shi ma kace yana ciki to fa na uku zai biyo na hudu zai biyo za ka yi ni kana karɓa addu'a an gane ko sannan kuma a cikin za su yi min nan ba fa kowa ba ne zai samu to a bar mutane asiri a rufe ya fi a ce komai a kwaye a tona asiri karkarin cewar aimunan yan shiga allon da ba bincike babu azaba suwa da sai kun taho an gane ko sai kuma wannan yasa wato ainihin su waɗanda ba su shigo ciki ba su shiga cikin tashin hankali da su. sai manzo ya faɗi haka dan toshe wannan kofa wasu suka ce da yiwuwar haka ce ta sa manzo ce sabaka ka biha kashi a tsaya iyanan ba sai kowa ya shigo ba a ci gaba da addu'a Allah ya sa a dace an fahimta ko to malamai suka ce wannan wani salo ne na koyarwa na manzo sallallahu alaihi wasallam yayin da aka zo wani abu na albishir na alkhairi wani ya zo ya ce to ya a roƙon mana Allah ce to Allah ya sa mu ciki kowa buƙatar ta alkhairi Allah ya biya masa to ya fi sai an tabin ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya sai kuma a samu ƙosawa ko kuma wani in ba masa irin yadda aka yi wani ba sai ce shi ba a yi da shi da su wani aiki abin ma zaɓa aiki an fahimta ku to wannan shine abin da malamai suka faɗa game da wannan cewar kuma sanda sahabbai suka rika tattauna wannan wasu suke cewa da yiwuwar mu da muka abokanci annabi mu ne za mu shiga cikin waɗannan bayin Allah ko da yiwuwar ƴaƴanmu da aka haifa ba su tarayya da Allah ba su ne za su shiga to akwai lafazin da ya zo da magana cewar wasu daga cikin sun ce a'a shahidai ne za a sa a cikin wannan wanda suka yi shahada ne suke da wannan matsayi cikin irin tattauna da suka yi an ce suka faɗa abubuwa masu yawa ko to a cikin abubuwan da suka faɗa korowar da magana cewar sun ce shahidai ma an fahimta ko so da haka dai manzo da ya bada ansa kat yace abin ba lallai a iya cikin sahabbai bane ba lallai a iya ƴaƴan sahabbai bane har daga nan Allah ya tashi alƙiyama aka samu waɗanda ba sa neman a musu ruƙuya ba sa neman a musu lalas ba sa yin Camfi da Allah kaɗai suka dogara suna iya shiga ciki an fahimta ku kenan akwai a cikin sahabbai akwai a cikin wasu sahabbai to sai abin da ya shafi fikihun wannan hadisi malamai suke cewa wannan hadisi yana sanar da mu yana sanar da mu bayan Allah da suka cancanci shiga aljanna babu bincike babu asaba shine dogaran su da Allah cikakken dogaro rashin yin canfi rashin neman ayi musu tofi rashin neman ayi musu lalas wannan shine sufofin su sannan wannan hadisi na sanar da mu falalar wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ta bangaren yawa da ta bangaren abin da yake sa ka cancanci zama mai matsayi da daraja ma'ana a cikin su akwai masu dogaro da Allah ta yawa dogaro cikakken dogaro da yasa ba sa nema a musu tofi ba sa nema a musu lalas ba kuma sayin canfi. wanda yasa aka samu yawaitar wanda za su shiga aljanna ba tare da azaba ba tare da bincike ba a cikinsu. kuma a daidai lokacin ana gaya mana matsayin su ta bangaren yawa domin an gaya mana su da aka nuno wa annabi su sassa biyu duka a cike suke da dandazan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin wanda suka amsa masa kira ko to da wannan daraja da kima ta wannan al'umma ta annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi sannan wannan hadisi ya sanar da mu falalar annabi Musa shi ma da jama'a cewar bayan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi Musa da jama'a su suke biye da yawan dandazo waɗanda suka amsa kira sannan bayan haka malamai suke cewa wannan hadisi na sanar da mu cewar za a tashi kowace al'umma tare da annabin da aka aiko musu manzon da aka turo musu zai zo tare da su saboda haka gashi ga jama'a da suka amsa in ma babu zai zo haka ko hadisin ya sanar da mu haka sannan hadisin yana sanar da mu karancin jama'ar da suka amsa wa annabawa kira sai ɗaiɗaikun su ne suka samu dandazon wanda suka amsa musu kira irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin annabi Musa alaihi salam amma da daman su na farkon su ma annabi Nuhu wa ma amana ma'ahu illa qalil ɗan kaɗan ne suka ba da gaskiya da shi duk wanda da yi kira sannan malamai suke cewa wannan hadisi yana sanar da mu wata alama daga cikin alamomin annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya iya gaya wa ukasha cewa yana daga cikin waɗannan dubu saba'in za su shiga aljanna babu bincike babu hisabi babu azaba in ba wanda ake wahayi ake kimsa masa abu daga Allah ba ya zai iya sani an fahimta ko sannan malamai suke cewa wannan hadisi yana sanar da mu daraja da kima ta shi sahabin annabi ukasha da annabi yace ina ciki sannan kuma a daidai lokaci guda hadisi yana sanar da mu cewa malami ya zama ina koyi ina koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen in zai ba da amsa wacce za ta daga hankalin wanda za a ba amsa to a bashi amsar da za ta zaman masa mai sauki da sassauci aka ga masa da za ta dugun zuma shi in ka fahimci ba da amsa za ta sa a rasa shi ko kuma ya kidima ko a sa shi cikin tashin hankali a rasa abin da ake samu daga gare shi to kakka ba shi wannan amsa sai ka gaya masa abin da zai wato kwantar da hankali an ce uka shi ya riga to akwai riga ne amma mai wani ma na ciki an fahimta ku? yawa to sannan kuma bayan haka a dunkule abinda isa imamu imamun nawawi Allah ya ji kasa da rahama ya kawo wannan hadisi a babun fil yaqini wat tawakkul saboda an gaya mana wa ala rabbihim ya tawakkalu saboda haka duk zubin hadisin da imamu Bukhari ya kawo nan gurin yake so mu zo dogaro da Allah yana sa bawa idace da shiga aljanna ba cikin ayyukan da i babu yi masa azaba saboda haka ayoyin da suka yi magana muminai na kwarai wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun to ga hadisai ma da suke tafiya irin zubin waɗannan ayoyi saboda haka bawa idan ya dogara da Allah ya zama wato ainihin dogaransa akan Allah ne shigo da bawa cikin al'amura kawai ya zama a gabar da shari'a ta ce sai wani ya shigo abu zai yiwu sannan amma dai in dai da yawar za ka nemi abu a gurin Allah ka same shi ka samu fita ba sai ka ratso da wani ba to ka yaki ce koma waye ka tafi Allah shi ne abin da fi to wannan ne abin da wannan hadisi yake koyar da mu abin da muka yi Allah ba mu ladansa kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafi bismillah yake cewa ga abubuwan Allah safo ba sa neman a yi musu tofi ba sa neman a yi musu lalas ba sa canfi da ubangijinsu kaɗai suke dogara su sai ka samu kanka ba ka canfi ba ka neman a yi maka lalas kana jin ka dogara da ubangijinka amma kakan ce a yi ma tofi kamar haka ce to yaya ka shallake ko kuma akwai alamar tambaya wani amsa ai za ku iya amsa ta ya <laughs> samu ragowar ɗaya bai shiga ciki tunda ai sufufinsa manzo ya faɗa sai ka haɗa duka ba ka nema a maka tofi baka nima maka lalas baka canfi kuma kana cikakken dogaro da ubangiji amma da zara an samu ɗa to inda aka dace mu ai mu je Allah nan eh Allah ya samu dace na yake cewa da aka ce akwai dubu saba'in cikin wani al'umma ta annabi za su shiga aljanna ba ta da an bincike ayyuka su ba azaba iyakar su kenan ko da wasu akwai bayanan da malamai suke kamar yadda imamu ibn hajar cikin fatahul bari shi ya nuna a duk waɗannan guda dubu saba'in ɗin akwai dubu saba'in ma'ana kamar yanayin wannan dubu saba'in ɗin to za ka sake sa duk in ka wari ɗaya ka ce to akwai wasu dubu saba'in ɗin a cikin saba'in to amma wasu malaman ma kowannan ba sa kawa saboda akwai ɗan kaiwa da kawa na bayanai tsakanin malamai a shi sa ma kawai sai ban ce komai a kai ba to ba tambayar ka ta taso magana eh subhanakallahumma bihamdika ashhadu